gwamnan jihar borno arewa maso gabas alhaji kashim Shatima, ya yi allah wadai da tashin bom da ya tashi a kasuwan hada-hadan wayoyi na hannu da ke kusa da post office a cikin birnin maiduguri a wani takarda mai dauke da sa hannun malam isa umar gusau mai bawa gwamnan shawara kan yada labarai wanda aka raba wa manema labarai ya bayyana takaicinsa kan harin inda ya yi addu'an Allah ya ji kan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya ya kuma ba waɗanda suka ji raunuka sauki hakan ya sa na kira malam isa umar gusau don ƙarin bayani kan matakin da gwamnati za ta ɗauka wannan abu da ya faru ya ɗaga ma wato mai girma gwamnan jihar borno kan zuwa hankali kwarai da gaske musamman ganin cewa an samu kusan shekara ɗaya yau da ikon allah ba a samu wani tashin hankali makamancin wannan ba a jihar borno ya yi same su gwamnati ya umarci ma'aikatan lafiya da maza su je su nemi wayannan mutane duk inda suke gwamnati wato ainihin samar da da lafiya gwamnati ta ɗauki nauyin duk wanda ya kama wani aiki ya kamata a yi gwamnati za ta ɗauki nauyin shi gaba ɗaya sannan kuma gwamnati ya umarci wato jami'an tsaro da su yi kyakkyan bincike domin a gano wannan matsalan da ya faru da har ya kai ga matasa ma suka shiga cikin gari aka samu wayannan wato kace da ce kuma banda wannan akwai wasu kuma matakai da gwamnati za ta ɗauka wanda shi ne girma gwamna da Allah gobe zai bayyana su. Yawancin mutane da suke cikin garin Maiduguri suna nuna kaman zuwan shi gwamna na da wato Ali Sharif yana daga cikin abun da ya kawo matsalolin nan da jihar ta fada a kwanakin nan biyu. Menene ku kuke gani? ba mu da abin da za mu ce. Wannan ya rage ga jami'an suke da alhakin ainihin bincike domin su gano wayannan matsaloli shi dai abin da ya dami gwamna kasin shattima kamar yadda mulki Allah ne ke bayarwa duk kokarin mutum duk shige da fice duk wani kashe da dan adam zai ba shi ke ba da mulki ba domin akwai mutane wanda za a iya fasalta su ba su da iyaka babu irin dabarun da ba su yi wajen neman mulki kuma har yi wa mulkin nan bai same su ba akwai waɗanda suke kwance ma mulkin na Allah ya ɗauko ya ba saboda haka shi mulki yana wurin Allah hajiya mm. babban abin da ya damu gwamna kashin shatima shine yadda za a ci yadda za a wato kai jihar Borno gaba yadda za a magance wayannan matsaloli yadda jihar Borno eh, makarantu za su inganta masana'antu mutane da yawa za su samu aiki a jiya yadda zama zai zama shine yadda za a waye gari a ga cewa jihar Borno da dan Allah tana ɗaya daga cikin manyan jihohi wanda za a yi misali da su a Najeriya wannan su ne abin da suka damu gwamna kan shi Malam Isa Umar Gusau mai bawa gwamnan jihar Borno shawara kan yada labarai. Harin dai a cewar masana harkokin tsaro mai da hannun agogo baya ne kan zaman lafiyan da birnin Maiduguri ya fara samu. Sa'adatu Muhammad Fawo, muryar Amurka daga Damaturu jihar Yobe, Najeriya.